canza da yi amma kafin a yi tambaya akwai wani abu da daga yana faruwa daga jiya kila zuwa yau ina so zan magana a kan shi musamman da ya yi trendin a duniya kuma mu ma yanzu gashi ana ɗaukar karatun sosai magana saboda yan uwanmu da suke ta magana a media matsalar wani yaro wani dan agaji ko da aka ce ya tsanci kuɗi sama da naira miliyan ɗari ya mayar an kai a bauchi sun yi mara alkhairi mai yawa kuɗi da mota su ba kungiya ta bashi kujerar haji na fata Allah ya sa hajin ya zama mambo Allah ya kai shi Allah ya amsa masa ibada ya bashi shi sannan yana ah, zaton gwamnan Bauchi ya ba shi mota bus da yi sana'a na san da yawa ma wadanda suke yada magana ba su san sirrin da yasa gwamnan Bauchi ya ba shi motar haya ba to zan bayar da ni wani dan majalisa daga fara ya ba shi 2 million na samu labari a an ce an tafi da shi wajen gwamnan na Katsina to ‘yan uwa suna ta magana cewa ƙarya ne ba a yi ba da nake so kafin mu karyata abu mai kusa. kar kawai dan an faɗi magana kana ganin kamar ba mai yiwuwa bane sai ka ce ƙarya ne abu na biyu zan zan magana zan yi kira bangarori guda bangare na farko yan uwanmu musamman yadda iga mafi yawa za su suke karyata saboda labarin da hikayar ta kunsa zan yi tafasir gaba da insha kuma gaskon binciken da na yi ba da kan magana ba na yi binciken sosai a na farko dai cewa an yi ko ba a yi ba gaskiya an yi sai dai akwai dan gyare-gyare a cikin labarin wannan abin da ya faru ba yau ba ne ba jiya ba ne ba wannan watan ba ne ba wannan satin ba ne ya fi shekara biyu da aka wannan misali a kai ya fi shekara biyu kuma gaskiyar lamarin kuɗin ba su kai ko kusa da miliyan ɗaya kila abin da ban sani ba kila ko su sun diba yanayin yadda canji ya zama kila suka buga cewa da kudin a yanzu ne da sun kai miliyan ɗari shi yasa kila suke zuwa miliyan ɗari amma dai gaskiya kuɗin ko kusa da miliyan ɗari ba su ne ba ba gaskiya ba ne na ake cewa miliyan abu na biyu shi yara gaskiya ko ma naira miliyan ne ya yi saboda yadda aka faɗa da ya tsinci kudi yaran ɗan okada ne yaro ne karami ba wani kuma kan ke ma da ake faɗa ba ɗan cikin kanki bane zuwa ne ƙauyen kanki a wani gari makera ɗan nan ne daga nan ya zo amma yana zaune a ke yana harkan ƙonga da shi mutane a gari ma sun kusa da shi da wuta sani sai rashin salihu abdulhadi amma yan gari sun kusa da shi da wuta sani gaskiya ya tsanci a cikin jaka ya aje da ya ji ana cigiya ya bi hanyar da zai samu masu su ya gaya musu cewa shi ya dauka kuma ya ba su matar ta ɗauko tukwici ta bashi ya ce ba zai an samu wanda da gaske an yi amma ba bana ba ne ba bara ba an fi shekara kuma ba su kai miliyan ɗari ba ba zan iya cewa nawa ba ne kaza amma dai lallai kuɗi kasa da can miliyan ne ƙasa da miliyan goma yaron ya yi ƙoƙari kwarai Allah ya saka masa da alkhairi irin su abin alfahari ne muna fata kuma su tuka ruwa waɗanda za su ga dukiyar da ba ta su ba su bari su da wa makisa wannan ne hali na musulunci kuma kowa ya yi wannan halin zamu yi shi kuma ko dai rabu musu saboda akwai wanda shi ba wai ya gani a yadda ba ta wani ma yake so ya fage shi a daidai lokacin da aka yi sacewa ko a yi kidnapping amsa da karfi ko duk wasu hanyoyi shi kuma ya tsinta da ya ɓoye mai okada ko miliyan ɗaya ce yana gaya ma a wancan lokacin sai ta sai masa babur uku sabbikin amma ya yarda ya da wajen miliyan goma duk da su waɗanda suka tsara abin sun yi ƙarya sun ce miliyan ɗari ba miliyan ɗari ba ya yi ƙoƙari. dina ya ba masu kwarar gaske Allah ya saka masu nan kira na biyu zan yi kira ga su waɗanda yanzu suka tado zancen suke yawo da shi su tsoron an shirya jin a cikin abin adadin kuɗin da yaron ya tsinta da yanzu aka ɗauki ikilasin yaron da kyakkyawar koyarwar shi ta musulunci da ya koya yake a kai wato shi ya sanya wani abu ma sai baka cikin yaron nan wurin malamai ya ji a yi gaskiya shi ya sa ya ɗauki kuɗin da shi ba ba da ribar ya ɗauki kuɗin ya mai saboda malamai suna sa a yi gaskiya malaman yanzu sai suka gane wannan gaskiyar ta yaron za a iya mata banci da kare a yi business sai suka kirawo shi suka shirya tun da shi a rika yawo da shi kuma malamai dan Allah kun bai su samu da rike sai sarwa ka zo ka faɗa wa mutane su yi gaskiya a matsayin ka na malami kuma yaran da suka ji ka ko al'ummar da suka ji ka su ɗauki maganar da gaskiya su yi gaskiya sai daga baya ka dau gaskiyar ta su kuma ka sana'antar da ita ka nemi kuɗi da ita wannan lalacewar haɗina to abin da ya faru abin da aka yi shekara sama da biyu sai suka ga an samu wata mata a Saudiya ta tsinci kuɗi da ta bayyana zamanin social media shikenan aka yi mata ta goma shi wani yaro ya tsinci ɗan banta kuɗi a keke na kudin shi a Kano ya je Freedom Radio ko ya yi cigiya aka zo aka amsa aka karrama shi suka ce ke ashe yaron mun nan shi ma mun wani business mai kyau bari mu dawo da shi shi ne dalilin dawo da wani yaro an yi kadiyar shi an wuce ya yi abinci tsakanin shi da Allah ya mayar dan neman yardan Allah an ba shi tukuci ya ce baya bukata dan Allah malaman shi su kuma su ce a wannan gaskiyar ta da ikhlasin ka in aka sana'anta shi za a samu abu duniya zo mu yawo da kai aka shirya aka samu matar to za mu ƙara adadin kuɗin za mu yi kaza za mu yi kaza don kar in an so an yi magana kisi ba haka malamai sannan wannan can miliyan ɗin idan ka ɗauki kujerar haji yanzu wajen miliyan biyar ko ka haɗa da miliyan biyu ta ta ɗan majalisa wajen miliyan bakwai motar da ƙauren bauchi ya ba da ƙila ita mata ta miliyan ko biyar Ka ga an sana'antar da kuɗin matar da aka tsinta an samu sama da su a matsayin ci da addini dalilin da ya sa gwamnan bauchi ba shi mota haya saboda ainihin akademi an yi promoting din shi daga babur an mai da shi mota Allah ya saka ƙauran wasu da sai amma ni mamakin da nake malaman da suke wannan abu ai ci bayan ya yawa ka ɗauki kyakkyawan aikin wani da ake neman lahira da irin wannan aikin ka juya shi ka nemi duniya da shi yaron da yanzu kuma kai ne ka mai wa'azi ka ce yayi gaskiya da yayi gaskiya kuma ka ɗau gaskiyar ka sayar malamai ku su Allah na biyu kira na ƙarshe da sani ga shugabannin izala da aka yi abin a gabansu su malam balalau da ire-irensu saboda na ga wanda yake gabatarwa yana wani bayani da ya zo gabar da zai yi ƙarya ya yi haƙuri na gashi da kurkura amma dole abin ya taɓa ni ne da ya zo gabar da zai karya, har in kun kalli bidiyon za ku ga ana masa magana kamar karya wanda ya ce a ah, ku bar da sai na faɗa wata sai ya karya? matan nan yan dariƙa ce da ɗa duk shekara sai ta kai mutane ha kuma ƙarya yake ana so a hura kunnan su malam balalo to kirin da zai yi malam balalo idan mutane irin su sani asiri da kai a nan sorry na ga usman amma dai yan gari sun san wa ke magana idan irin su za su shirya jin su zo su yaudare ku a matsayin ku na manya to shawara da zan ba ku irin abin da alqur'ani ne fara wanda ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyanu da suka zo suka ce yaron kunnan ya fi kuɗi naira miliyan ɗari sama da naira miliyan ɗari ku yi bincike kafin da girman ku tsaya gaban gwamna mai alfurma irin gwamnan bauchi ku ɗaure gari yakin ku yi bincike ku sani malam balalau wasu za su zub da mutuncin da ake ganin shi ana ganin ku malamai kuna shiga manyan wurare ana girmama ku da sunan malamai in har ku ba ku shiga wannan dildin ba wasu suka kirkira irin wannan dildin suka zo suka ɓata sunan ku a gaban manyan mutane daga baya bayyana ta muka yi bincike muka gano ƙarya ne muka wada duniya mutuncin ya su da haka wajibi ne a irin jagorori su bala da wani magana idan irin waɗannan mutanen sun shiryo dil daga ƙauyukansu abin da sa ba zan zargi su bala kai ne ba na san halin shugabanci kana shugabanci za a yi ta yin banna a kasar ba san ana yi ba in ba wani ya zo ya faɗa ko mafi yawa shugabanni abin da ya sa suke wahala da zuwa gaskiya duk mai faɗa musu gaskiya bai samun isa su na tare da su kuma shine wanda da za ka zauna ka ce da Allah wai wannan lamuran namu ko ba ba, wani ƙorafi sai ka ba da ai ai nan ai jihar nan ai kasar ne in ka yadda ake yabu da haka dan Allah da ana rika kulawa cikin irin waɗannan abubuwa a daina yarda ana sarmewa magana na ƙarshe su waɗanda suka kawo wannan zancen gaskiyar lamari sun ba da mamaki da yadda aka ɗauko yaron na aka shirya jirgin kuma wai matan nan madari ya ce amma ko sunan izala ba ta so an taji yaron ma yana cewa ga kudinki abinda ta fara tambaya Allah sa dai kai ba dan izala ba ya ce ai ba ma dan izala ba ni dan agajin ta ne ma karshe a duniya ba wanda ta san ko sunan shi ta ji kamar malam balalau da malam kabiru gombe amma yanzu shi ya ce shek-shek to bari ku ne da kamar shek balalau da shek kabiru amma yanzu ta zama taku wai da addini da sunan addini da sunan addini malamin addini ya kama lasbika ya yi ƙarya saboda in ya ƙare za a samu 5 million 5 million ita ce farashin wa'azin nashi ita ce farashin kiran sunan Allah da kiran sunan manzon Allah ne yake ita ce farashin ayoyin Qur'ani da hadisan da yake jawa na fasarawa ita ce farashin da ya sayar da daya ayyukan da daya bari za a bashi aljanna da su ya sayar da su 5 million kuma da lasu shadid wannan kudin Allah ya sa yaron ya tsira da kujerar maka kar a bai mamu ko me yana iya faruwa Allah ya sa tsira da hajji muna fata idan ya je haji ya yi arafa da Allah ya dan hoto ya dora social media don bai shaida cewa kujerar shi ba su mai mutuwa zuwa ita ba ko me yana iya faruwa tun da za su shirya wannan dindin amma wannan 2 miliyon ta dan majalisa da abin da za a an so hannun gwamnati tana na san kuma sun buɗe kofar yawo da shi to wannan yaron kusa ya yi da gaske ya samu wani abu za a yi business da shi ne kuma shi kan shi yaron ya kamata ya fahimci waɗannan mutanen ba bayan Allah da gaskiya ba ne. ba masu amana bane tun da za su sana'antar da kyakkyawan aikin shi na neman lafiya kenan wannan da ya ba su shawara cikin kan lokacin da ba haka ba ga duk waɗanda za a yi yawo wannan yaron wajen su na cewa wannan matsalar akwai su na idan yi an yi su jinjina wa yaran su sa albarka amma an sana'antar da kyakkyawar aikin yawo ana so kuma a yawo da shi a cutar muna fata Allah ya tsare mai imanin mu Allah kar ya jarabce mu da abin da ya jarabce wasu mu shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da ka bari mu mu duniya da addini kare ka bar mu kawai mu bar wa'azin mu kuma kasa wallahi da ka tsaya kana neman duniya da addinin ka kana sayar da ayyukan ibada don neman duniya tun wuri ma ka zo malam ka je kawai ka zama dan kasuwa can ake samu Allah ka sanya duk abin da za mu yi idan neman yardanka albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dai yaron ya gini, ko ni da zan gaishe zan mai kyauta da ni ba ni bane amma zan masa kyauta ko da ta nasiha ce kuma kila ma ta amfani shi ne da wannan miliyoyin da ake yawo shi ana bayan shi amma dai lalle lalle ya buge irin su ba ruwa na da yana izana yes dan agajin izana wallahi ko kirista ya abin da ya fi ko kirista ya fi ai hali musulunci ne kuma kiran da zan yi da karshe wa mutanen mu da suke ta ƙarya ne ƙarya ne saboda dan izana ne yaron ya yi kuma ba ƙarya ba ne an yi kawai dai an ƙara ma garin ruwa an cika ruwa kamar da faɗa ko wani miliyon ya mai ya yi kuɗi kuma aka ce ga tukunci alal din shi wallahi baya sa ka gaya mu wannan yaron dan me za kar mu kalli uniform din shi kar mu kalli aqida da da yayi daidai wallahi Allah ya saka masa da alheri Allah ya bashi ladan class da a baya Allah ya bashi mafita daga waɗannan yan dafar da suke yawo da shi suna neman dukiya suna neman duniya da aiki shi da ya aikata da tsakanin shi da Allah mu kuma yan uwanmu kar mu kalli izalancin shi ko me yake yi tun da yayi abu na ayaba dan Allah mu yaba naka ce ƙarshen abin da za mu yi wa wanda ba ɗan mu ba in yayi abin kirki ƙarshen zalincin da zamu bar shine mu yi shiru mu gyara in ba za mu iya yabar shi ba amma wallahi ni ina so mu koyi yabar duk wanda ya kai ko ma waye ba ruwanmu da cewa yana dariƙa ko baya dariƙa